يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu sauraronmu Allah ya dawo da mu domin ci gaba da karatunmu na suratul hajji wanda za mu tashi aya ta saba'in da ɗaya insha Allah kafin nan a yau 28 ga watan tara hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1441 wanda ya dace da 21 ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam 2020 daidai insha Allah za mu rufe wannan karatu Allah ka samu na da yawan da za mu yi baɗi kuma mun saba kafin mu soma mu karanto bayan Allah wanda suka sadaukar da dukiyarsu ga marayu yau ma kamar haka Allah ya saka musu da gidan aljanna ga su kamar haka akwai maryam abubakar da ta ba da biyar. akwai abubakar abdullahi da ya ba da uku. akwai idris shehu dabo da ya ba da biyu. akwai wani bawan Allah da ya ba da ɗaya. zainab umar ita ma ta ba da dubu ɗaya nafisa aliyu ta ba da dubu biyar ja'afar nuhu ya ba da dubu ɗaya idris aminu muhammad ya ba da dubu biyu abubakar abdulsamad ya ba da dubu biyu hafsa alolage sani ta ba da dubu biyu amina garba dubu biyar hajjara abubakar dubu uku sadiq ahmad muhammad ɗari biyar maina umar dubu zainab garba ɗari uku abdullahi abubakar ɗari biyar muna roƙon allah da rahamarsa da jin kansa ya anshi wannan sadaukarwa tasu ya musu sakamako da gidan aljanna su da iyayensu da 'ya'yansu kuma muna roƙon allah ya albarkaci dukiyarsu ya sanya gobenmu gaba ɗaya tafi yau ɗinmu kyau har mu gamu da mahaliccinmu. الله يساك الخير بسم الله مالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما لهم ليس وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير Allah subhanahu a aya da ta gabata ya yi mana bayanin shi ke sanin abinda ke sammai da kasai da cikin sammai da cikin kasai babu wani abu face yana bayyana a littafinsa bayyananne na lauhin mahafuz tare da haka abin bakin ciki abin tausayi aka samu wasu daga cikin mutanen da ba su san inda suka fito ba da inda suke ba su san inda suka sa gaba ba suna bautan wani ba Allah ba Allah ka shirya yadda mu ka azama akan bautan ka kai kadai subhanahu wata'ala ya wa ya'buduna min dunillah abin mamaki an sami waɗanda suke bautan wani abu ba Allah ba suna ganin zai ba su zai hana su zai samar masu zai makar da su subhanallah wannan bauta da suke bisa rashin sani da jahilci da son zuciya malami na zulbihi sultana ba a saukar da wani dalili wata hujja wani nassi wani wahayi na cewa a bauta ma wani ba Allah ba wa ma laysa lahum bihi min ilmin kuma ba su da wani ilimi wanda suka dogara da shi waye masu jagora suke bauta ma wani ba Allah ba subhanahu wata'ala idan babu manquli babu ma'quli kenan manqul nafsi babu ma'akul hankali in kai amfani da shi kana da hankali baka zama dole ko mahaukaci ba ai baka bauta ma wanda yake bai iya komai ba ba zai amfani da kai ba ba zai cutar da kai ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya bayani a cikin suratul mu'minun aya ta 117 ta'ala yana cewa may yad'u ma ilahan akhar la burhana lahu فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون duk wanda ya ɗaukura bauta ma wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala ko ya bauta ma wannan abu ya babbautan Allah jalla jalaluhu subhanallah ba shi da dalilin yin haka bai da hujjan yin haka domin hankali ma tana nuna da duk wanda ke da hankali ba zai dutse sujjada ba ba zai rana sujjada ba kato yana da kashi a ciki kana da kashi a ciki kaje kana yi masa sujjada ya saba ma hankali wanda shi ma yana nema ne wanda sauro zai cutar da shi ba yadda zai yi kuma ya sa ya marin kansa da kansa hmm? kana ganin mutum sauro ya sauka a jikin shi bai san ya sauka ba ya sha jinin shi ya ji zafi ya kai masa duka sauran ya tashi ya kwada ma kansa mari sannan ka je kana bauta masa kai irin waɗannan mutane hisabin na nan mummunan hisabi a wajen Allah mahallicin ko sun so ko sun ki kuma katamai ba su samun babban abu kuma na min nasir azzaliman da suka bauta ma wani ba Allah ba suka ma wani sujjada ba Allah ba suka ɗauki haƙƙin Allah subhanahu ta'ala suka ba wani gobe kiyama ba su da mataimaki kamar yadda ba su da mataimaki a nan duniya wa annal na la maula lahum kullun suna cikin fitina musiba bala'i ba hannun fita sai dai ta karu Allah ka kare mu bismillah mala wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'arif ta'arif fi wujuhil ladina kafaru al-munkar yakaduna yantuna bil ladina أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أو نبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الله سبحانه وتعالى ينون بقر انيس دموغن قدرنسو دممونا سنزوتيسو وإذا تتلى عليهم آياتنا أجزرتين دا أكتنا سدسو أككرنتا مسو آيو يمنا القرآن hujjoji suka bugi kwakwalwansu dalilai suka bayyana akan ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah subhanahu wa ta'ala manzanni su ne waɗanda za a anshi sako a wajen su suka rasa yadda za su yi ta ta'arufu fi wujuhil ladina kafarul munkar da ka dubi huskan waɗanda suka kafi ma Allah ba su yadda da dokokinsa ba sai kaga kawai ga alama ya bayyana na mugun nufi da bakar aniya da duban huskan kawai kaga huskan nan ya canza gaba daya ba alaman imani ba alamar rahama ba a wani haske fuska ne gaba ɗaya wanda yake dodaddiya ba sai an ce maka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba sai sun katin su magana katin su dauki wani mataki ma zaka gane wannan fuskar muguwar fuska ce wadda ba za ta yi imani da Allah da manzansa ba ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar yakaduna yas'un bil ladina yatluna alaihim ayatina kuma suna gab da su auka ma waɗanda ke karanta musu ayoyin nan namu don haka za su cutar da su da halshe za su cutar da su da mugun kallo za su cutar da su da bakar aniya a halayensu in sun samu dama za su cutar da su da hannayensu wannan shi ne ɗabi'ansu kullum so suke su raba ka da imani waddu law tudhinu fayudhinun la na fi mu'minin illan wala zimma wa بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم الفاسقون أبك zai, zai, zai, zai, zai, zai! Muna منافقين makiya Allah in suka ga kun fi karfin su to za ku ji dadin magana dadin magana saboda bayan da za su bayan da za su amma zuciyarsu tana cewa mu samu daman dai ku ga yadda za mu lallasa ku mu samu daman dai ku ga yadda za mu kaskanta ku shi yasa Allah subhanahu wataala ya ankarar da mu duka dai a ayar suratul tauba la yanqubuna fi mu'minin illa wala bimma duk wani kusanci duk wani amintaka da sadaka da ɗan uwantaka in dai tsakaninka da arnan da yake kin Allah da manzo ne to ba su kallon wannan kasancewanku kun fito tagwaye kaman kashin awaki ɗaya na bin ɗaya in kaga bai cutar da kai ba bai samu dama bane sai fa in ba annan bane cewa ana aminci ana zaman lafiya ana kaza kaza wallahi bai sami dama bane kana sama da shi ne ba yadda zai da kai to sai ya bi ka a zauna lafiya dan ya amfana amma ranar duk ya san da zai fasa kanka ba abin da za a yi ta ko'ina wallahi ranar kanka zai wafi shi sa Allah subhanahu ya an kamar da mu ga ɗabi'arsu ya kaduna ya tsona na ya tuluna alaihim yatina suna gab da su auka ne su kai farmaki ga duk waɗanda ke tunasar da su yana karanta musu ayoyin kul kai aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukan masu imani ku gaya musu wannan bakin fuskan naku wanda yake alamta bakar aniyarku a cikin zuciyarku da yunkurinku na cutar da mu wallahi ba zai fishe ku ba shine ba ba shine ba afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum ku zo in gaya maku mafi sharrin abinda kuka sami kanku a ciki Ku wata jahannama na manajiranku, in ba ku tuba ba in ba ku yi nadama ba in ba ku dawo zuwa ga hanyar Allah jalla jalaluhu ba wannan wuta ta jahannama wa'adaha Allah Allah yayi alkawalinta galibi akan ce ma wa'ad ga alheri ne wa'id ga sharri amma nan sai aka ce wa'adaha Allahu allazina kafar tahakkuman wa tatri'an wa tawbiha amma fi izgili ne a nuna tababu ne su kamar ma abun daɗi ne ake nuna musu za a ba su wutar jahannama kamar yadda wata aya ta kan ce wa bashirhum bi azabin alim kai masu bishara da azaba mai raɗaɗi fitinanniyar azaba bala'iyar azaba izan annar wa'ada Allahu na kafaru wuta ce ta jahannama wanda Allah subhanahu wata'ala ya tattalinta ga waɗanda suka kafice masa suka ƙaryata manzansa ba su yadda da sakonsa ba bi isal masiyun tir Allah wajen jahannama ta zama koman bawa shi yasa wata aya can cikin suratul furqan Allah subhanahu wataala yake cewa innaha sa'at mustaqarran wa muqama wutar jahannama ta munana ta zama tabbatan bawa mazaunin bawa Da haka duk abinda ka yi ka nemi Allah ya raba ka da jahannama ka yi shi abu na farko da ka yi Dan ka nemi Allah ya raba ka da wata jahannama shine ka tsara janibin tauhidi domin ba mai shiga wuta ya dawwama da imani ko da ka yi laifin a a ko da ya yi dai ko da ya yi laifin da za a kona shi to ko za a fidda shi in kuma ya samu yafiya daga Allah subhanahu wata'ala sai a yafe masa falala ne na ubangiji inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da abinda ba shirka ba ma duna zalika ne abu na biyu da za ka kara kanka barin azabar Allah shine farlan da Allah ya wajabta maka ka kama su riko ka aikata su kamar yadda aka ce hadisul qudsi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa bawa na bai kusanta da rahama ta ba fiye da ya aikata abin da na farlanta masa amma ba zai gushe ba yana kusanta da rahama na ta hanyar aikata nafilfili da mustahabbai tafawwi nawafil har sai Allah ya so ka Allah ka so mu baki daya abu na uku ka nisanci abin da Allah ya hana musamman kaba'ir in tashanibul kaba'ir yukfar lakum as-sagair lokacin da ka nisanci manyan zanubai Allah sai ya yafe maka kanana saboda inna rabbaka wasi'ul maghfirah ubangijinka mai yalwan gafara ne Madaman ka nisanci manyan zunubai ka yi iltizami wajen aikata wajibai to ana maka fatan alkhairi liman kananan zunubai su maka nisance su kuma kai irtikazi bayan farallan nan na filfili da ta kai ka iya iyawanka bahaushe ya ce wa in kana da kyau ka ƙara da wanka inda aka samu nakasu a faralin nan sai a kammala maka da nawasil kuma ko a dabi'a ta dan adam akwai abincin cikakka mutu in so samu ne ba wanda ke so ya cikakka mutu cikakka mutu kowa yana so ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya sa mai kyau ya zauna a waje mai kyau lokacin da ka dage da bauta ma ubangiji subhanahu wata'ala bil haqqi da gaskiya to kana ƙara ma kanka daraja ne da falala da ni'ima a gidan aljanna akwai wanda za a bashi tuwo kaman dussa da miya kaman an wanke kan kazaniya zai ci kuma zai rayu amma zai daidai da wanda aka bashi farfesu lafiyayye ga kaza tana makabu walkamin tana walkamin ɗinka a sama sannan ga kayan sha da kayan fruit zai daidai ba zai daidai ba ba zai daidai ba izan kowa yana bukatar rayuwa mai kyau rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar izan wa qul imal kowa ya dage yayi abinda ya dace limithli hadha falyamal al amilun wata aya ta ce saboda dacewa da samun irin waɗannan daɗin da ni'imar to ma'aikata a tashi fa a yi aiki ina ma'aikatan a yi aiki halisan liwajihilla Allah ka datar da mu ci gaba إن النبي مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستخدعون منه ضعف الطالب والمطلوب الله أكبر الله سبحانه وتعالى yana nuna kaskanci da walakanci da tozaccin duk wanda ake bauta wa ba shi ba sannan yana nuna mana ƙarancin tunani da hankali da hangen nesa da dolanci da wawanci da gaɓunci na waɗanda ke bauta ma wani ba Allah ba Ta ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya karankata kabdinku bai ba masal Allah subhanahu Ta'ala ya ba da kyakkyawan misali ga jahilcin jahilai masu bauta ma wani ba Allah ba ga mushirkancin mushirkai waɗanda suke bauta ma wani ba Allah ba fastami ula ku saurara ku saurara jama'a a kasa kunni a ji abin da Allah zai ci. a kasa kunni kai da ji ka san akwai dolo a nan subhanahu wa ta'ala ya ce inna lazina ta da'una min dunillahi duk waɗanda kuke bautawa ba Allah ba gaba ɗayansu lan ya khalqu zubaba ba wanda ya halice ko da kuda me za ka yi da kuda guba ne guba ne shi yasa baka sanya sauka akan abincinka saboda fuffuken sa na hagu yana dauke da virus kuma ka duba ka ga yadda abubuwa suke aukuwa kazani ne duk inda kazanta yake nan kake ganin shi ka je shadda kai ko daji ne ba komi ba kowa ba ka ga alaman kuda ba yi juye a wajen yi juye kai najasa gun ka gani kafin ka ce kwabo za ka ga kuda sun zo suna buɗa ayyiri ta samu jama'an musulmi sannan ka dubi halittarsa da kankantansa to duk wanda ake bautawa ba Allah ba ko mutum ko aljan ko mala'ika ko rana ko wata ko dutse ko teku ko ice ko ƙato ba wanda ya iya halittan ƙuda kuma da za ka tara duk waɗanda ake bautawa ba Allah ba a duniyan nan da dukkan nau'o'insu wala ta ma'ulahu. da za su haɗu gaba ɗaya su haɗa ƙarfi ya su ya su su ce ma halicci kuda wallahi ba mu iya halittan kuda duk gaba ɗayansu ba za su iya ba la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa babu azzalimi babban azzalimi kaman wanda ya da'awan shi zai iya halittan kaza shi yasa mai yin gunki Yi mutum mutumi na mutum annabi ya nuna mugun aiki ne babban zunubi ne wanda yake kai mutum jahannama ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah mabuwayi da daukaka ya ce wa man azlamu mimman zahaba ya khaliqu ka khaliqi fal ya khaliqu zamatan fal ya khaliqu sha'ira. wannan ya ta Imam Buhari bukhari da Muslim Wa ya kai kafici da zalunci da shirka fiye da wanda yake halitta wani ya ce yana halitta kaman halitta na to zara mafi kankantan halitta su kawo su halitto shi su zo da shi in kai mutum mutumi yi kuda ya tashi sama mana kai ko sha'ir su halicce shi mana in suna iyawa wallahi ba su iyawa arwaya ta imamu ahmad kuwa cewa yake wa man azlamu mimman zahaba ya khaluqa ka khaliqi فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة ba kafiri mushriki ja'iri fiye da wanda ya ce bari in halitta irin na Allah kana kwaikwayon shi a halittarsa to ku halicci zama ko ku halicci kuda kamar yadda Allah ya halitta ya zo ya tashe ya kaza abje kaza ko kwaya ko da kwayan gero ne mafi kankanta guda ɗaya ku yi mana ba mai iyawa ko da kuma an nemi taimakon juna Allah ga fata malam tsaya ka ji yanda Allah ke nuna dolancin masu bautan wani ba shi ba subhanahu ya yace wa in yaslubuhum dhubabu shai'a. da kudan ma zai zo ya kwace wani abu nasu su allolin da ake bauta ma din sai guda ya zo ya kwace wani abu na gunki kamar misali jiya ko shekaran jiya ne muke cewa idan sun yi yanke su sukan kawo su sa nama akan kan gumakansu su kawo jini su shafe gumakan to in kuda ya sauka ya tsotsi jinin zai tashi ba su iya kwace jinin da ya tsotsa to wanda kuda ya fi ƙarfinsa yake ƙwace masa kayansa kuma in ya ƙwatan layin san tazuhu minhu ba su iya ƙwato kayansu daga wajensa to kuma shi ne la'abautawa wanda ƙuda ya fi shi ƙarfi ana gafata malam yi tunani da dolancin mai wannan aiki kuma kirama kan su mutanen da ake bautawa ai akwai mutane da ake bautawa da za ka naɗa wani ka ce wannan wani babban abin bautanka ne kai masa sujjada ka faɗi ka ce zai baka aljanna zai baka lafiya zai azurta ka to da kuda zai zo gyambansa ya sauka bai san ya sauka ba ya sa bakin shi ya ramiki gyamban sai ya cije shi yanda ya kai wani zarafi zai ji zafi ya kai bugu kuda kuma ya tashi ya ce bye bye ya gudu kenan kudan ya zo ya cuci allanka ya ciji allanka ya sha jinin allanka allanka yana son ya rama ya ɗauki fansa amma ya kasa kuda ya yi mashi gwalo ya yi mashi ambola ya tashi fafafafa ya tafi abin shi ya ce sai na dawo ƙari na nan to kuma kai ka je kana bauta mishi wanda guda ya fi ƙarfi shi sauro sai hana shi bacci don walakanci ya sauka a fuskan shi bai san ya sauka ba ya kafa wannan bakin nashi ya huda shi ya tsotso jini in ya ji zafi ya sa hannu ya mari kansa da kansa ba kaji allanka na marin sauro maimakon ya mari sauro sauro ya tashi ya yi gaba ya ce sai ka yi wahalalle na kara maka wahala ga gashen jininka gashi na sa ka kama kanka da kanka to shi za ka bautawa mai wannan yanayi shi yasa Allah ya ce da ufar talibu wal kun ga da mai neman a bashi da wanda ake nema wajensa da mai bautan da wanda ake bautawa ashe duk raunana ne ba su iya komai kuma a ƙarke ma ƙadar Allah haƙa ƙadar ma ƙadar Allah haƙa ƙadar hmm. inna Allah la kawiyyun azim ma ƙadar Allah haƙa ƙadar wallahi ba su kaddara Allah kamar yadda ya cancanta a kaddara shi ba su san Allah ba su san girman Allah ba tunda suka je suna bauta ma waninsa suna neman taimakon waninsa suna neman agajin waninsa suna neman tallafin waninsa wanda kuda ya fi karfin wanda suke neman ya agaza musu inna Allah la qawiyyun aziz ku sani lalle Allah subhanahu wata'ala mai tsananin karfi ne kuma mai rinjaye akan kowa da komi ku zo ku bauta masa ku zauna lafiya ku ki bauta masa ku fada da kanku cikin bala'i da musiba wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi ubangijin da ya fara halitta yake kashe halitta ya dawo da halitta ya mata hisabi shi ake bauta masa shine mai tsananin karfi mai tsananin iko inna batasha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id kamun ubangijinka mai tsanani ne shi ke faran halitta ya kashe halitta ya mai da halitta subhanahu wa ta'ala Allah ka datar da mu ci gaba Allah ya sabi minan mala'ikati rusulahu wa minan nas inna الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير مسألة النبتي da manzanci zaɓi ne daga Allah komin ƙoƙarin ibadarka da son ka zama annabi ko manzo maimakon ka zama mai ibada ga Allah sai ka zama mai bauta ga shaidan walaisatin nubuwatil muktasaba walau aqatil fadli ala utba ba a annabi bi ibadarka baka zama annabi zabi ne daga Allah duk wanda ya wayi gari ya ce ya zama annabi sai ka ce ya zama an ne ya yi ridda kuma ko yana kwana sallah yana yi ni azumi ko yana sauke ƙwa'ani duk kwana uku inda ya ce shi yanzu an masa wahayi ya an shi saƙo daga Allah ku yi kaza ku bar kaza za ku sami kaza to ya yarda ya bar musulunci ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin aya cikin suratul ahzab tana cewa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba baban wani ne daga cikin ku ba wala Allah wallahu a'lam Allah ya hana ɗansa ya girma domin ba zai annabci ba kuma ba annabi bayan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Annabi sallallahu Alaihi wasallam manzo ne daga Allah shikamakin annabawa. Daga ba ka ƙoƙari ka zama annabi, kana dai iya ƙoƙari ka zama salihi mumini, amma ka zama annabi la. Shi ne Allah ta'ala yake gaya mana cikin wannan ayar Allahu yastafi minal mala'ikati rusula Allah yana zaɓar manzanni daga cikin mala'ikai mala'iku Jibrilu alaihi salam ne mala'ikan wahayi babba ne daga cikin mala'ikun da Allah ya zaɓa subhanahu wa ta'ala wa minan nas kuma kamar yadda Allah ke zaben manzanni daga cikin mala'iku ya aiko su da dokoki da shari'arsa zuwa ga wanda ya so to a cikin mutane kuma Allah na zaben wanda ya so ya mai da shi manzo ba direwa ba ne ko asali ba sai dan gidan wane da wane ba wa ya ya ma sha’uwa ya hatar ma kana lakumul khiyar ubangijin ubangijin shi ke halittar wanda ya so ya halitta daidai da yanda ya so a halicce shi kai yanzu da a ce kai za ka halicci kanka to ko kana da kyan fuska kila da ba kai ka yadda take ba ku lura da kyau wani sai ka ga an ce kaganta kyakkyawa sai dai hancin ne kawai ya bata ta to da tana da ikon ta halicci kanta da ba ta yi hancinta haka ba wani sai a yi shi kyakkyawa amma ka gan shi da kai kamar yana dakon dala rushe shi kashi fuskan shi mai kyan gaske to da zaɓi shi ne a ce ka yi kai to da zai makansa kai ne mai kai wanda kowa ya gani sai ya kyasa shi ubangiji ke halittar yadda ya so wanda ya so kamar yadda yake so kuma ya zaɓi wanda ya so ya mai da shi manzo in ma ka tashi daga matsayin manzo ya zaɓi wanda ya so ya mai da shi shugaba ya zaɓi wanda ya so ya mai da shi mai kuɗi ya zaɓi wanda ya so ya mai da shi mai ƙarfi wanda ya so kuma a mai da shi talaka ba kuɗin ba mulkin kuma ba ƙarfin zaɓi ne na Allah Allah ji kan wani malami ba sakwace yana cewa nuwan cikin mutum dubu wani kan zan sarki wani doki shike hawa wani kosai jaki can ga abinci wasu sai su ci garin kwaki wanda ka yin hakan ga shi babban sarki mun ko ka jallaba da nufin komai ba sai a haife ku tare abokin haihuwanka ya kudi kai kuma kana fama da talauci kuna yara za ku taso gurum ɗinku na yara jihil ɗinku za ka ga wani an raina shi hatta in a yawo aka zo ya zo yana bi zagab-zagab ba sun girne shi ba ne tsaban walakantawa ne saboda ba a ganin shi a cikin ma mutum in aka zo mahaɗa da maraban hanya sai wannan ya kama hanyar gabas wannan ta yamma wannan ta gudu wannan ta arewa a bashi a tsakiya ce don uban ka bi wanda kake bi duk inda ya bi sai Allah ka da mashi duka ko bi wanda ka raina ka gani amma da yake Allah shi ke raba abin da yake so ga wanda yake so in aka girma sai kaga ko shine zai mulki ko shine zai kuɗi ka lura da kyau yara in sun taso suna ƙanana wanda ake naɗa shi sarki da wanda yake shi ne gan lida mafi yawa za ka ga shi ne fi wahala in an girma ina ruwan Allah wanda duk aka mai da shi ba komai ba kuma sai ka ga Allah ya yi sama da shi Allahu akbar idan istifa'i ne min Allah aka mai da kai manzo a mai da kai annabi ka zama taƙi ka zama salihi ka zama waliyi ba shaidani wanda zai ce ina tashi sama ba ba waliyi shaidani wanda zai daina sallah ya ce ai duk azuhur muna yi a harami la'asar muna yi a haramul madani magariba da isha'i mukan yi a kudus ne an ne baya sallah auliya shaidani Allah ka kare mu to ashe tunda zabi ne na Allah ku me yasa kuke musu me yasa kuke kafice ma abinda Allah zaba? ina dalili yasa kuke aikata irin waɗannan abubuwa da kuke aikatawa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya zaɓi annabawa daban-daban ya aiko su ya zaɓi manzanni daban-daban ya aiko su ku yahudawa kun yadda da wannan me yasa ba ku yadda da wannan ba nasara kun yadda da wancan me yasa ba ku yadda da wannan ba kenan sun san manzan ne kuma zaɓi na Allah ne amma sun ƙi imani hasada min inda an fusi saboda bakar ƙulli da hasada wadda ta yi katutu a cikin zukatansu to amma ku sani kuma in ba ku sani ba ne a tunasar da ku in kun manta ne Allahu a'lamu ya yaj'alu risalata Allah shi ya fi sani wane ne ina ne ya fi cancantan ya azaman zancinsa subhanahu wa ta'ala ya ka ka shi ka zauna lafiya ka ƙi shi ka taɓe ka faɗa cikin bala'i inna allaha sami'un basir lallai allah subhanahu wa ta'ala mai yawan ji ne ga zantuttukan ku kuma yana ganin ayyukan da kuke aikatawa zai maku sakamakon da ya dace da ku ci gaba يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور Allah ya alamu ma bai na aidihim yana sanin abin da ke gaba ga manzannin nan ba wanda ya isa ya shigar da wani abu a lokacin da za a yi masu wahayi ko lokacin da aka aiko da mala'ika ya kawo wahayi wa ma khalfahum kuma yana sanin abin da ke bayansu su wato yana ba da tsaro mai ma'anan tsaro alimul gaibi fala yusiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yaj'alu min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bi kulli shay'in wa ahsa kulli shay'in adada haka ka'idar take duk wani tsaro Allah na bayarwa ba ta harifi ba ta hawili ba ta tabdili yadda Allah ya aiko da sako haka zai iso ga manzo sannan shi kuma ya ansa a bayyana masa ma'anar sakon da wahayin falatan sa illa masha Allah la la inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace utitul qur'anu wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani da kwatankwacin sa malamai suka ce hadisi kenan wanda yake fassaran alqur'ani shi yasa ake kiran su wahayaini wahayi ne guda biyu Allahu akbar wa ila llahi turja'ul umur kuma ga Allah ne subhanahu wata'ala duka al'amura ake mai da su da mu da ayyukanmu duk zamu koma ga Allah subhanahu wata'ala ya mana hisabi su kuma aikin manzanni su isar mana da sako sun yi nasu sun gama ya ayyuha masu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa lam taf'al ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah ya ce ya wannan manzo na mu isar ma mutane da duk abin da ka ya aiko ka da shi ya kuma isar Allah sai ce in fa baka isar kaman yadda na ce ba to gaba ɗaya duk Abin da na aiko ka baka isar ba kenan ma'ana in ka bar abu daya baka fadi ba Allahu akbar annabi ya isa ce ka ji tsoron makiya kada ka ji tsoron waɗancan da suke kai maka hari wallahu ya ka minan nas Allah zai tsare ka barin dukkan kafiran da suke kokarin su kai maka farmaki Allah ka tsare mu baki daya na'am ya ayyuhan أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ayoyin sura sun so mu zuwa karke wannan aya ita ce ta kusa da karke Allah subhanahu wa ta'ala bayan duk an karantar da mu abin da aka karantar da mu bidayatan na tsoratar da mu ranar tashin alkiyama da nuna mana mai karyatawa ma ganganci ne da wauta domin shi kansa alaman kiyama ne don ba shi aka yi shi kuma yana nan aka kashe shi sannan aka ce za a ta da shi saboda dolanci yana musu da dai abubuwa duk da aka nuna mana na ƙasa yadda Allah ke rayar da ita bayan ta mutu da sauran abubuwa Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyyan wa rasula kun yadda da Allah kun yadda da manzo kun yadda da qur'ani kun yadda addinin musulunci shine addinin ku to ina kiran ku da wannan take daraja ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu wanda duk ya shiga ya samu wannan lamban girma min Allah jalla jalalu Allah ka tabbatar da mu akan sa irkawu wasjudu ku yawaita ruku'u da sujjada ma'ana ku yawaita sallah domin ita sallah haske ce sallah tana anil fahsha'i wal munkar tana hana mutum alfasha da mugun aiki sallah ita ce farkon abin da za a yi mana hisabi gobe kiyama awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah annabi ya ce farkon abin da za a yi mabawa hisabi gobe kiyama sallah ce in ta yi kyau sauran aiki sun yi kyau za a yi mashi kirgan goron idan sallah ta baci ba za a wayi ka ko hajjinka ko sadakanka ko sadar da zumuntanka ba sallan nan ita ce alaman da ake bambance mai imani da mara imani yawa al'ahdu ladhi bainana wa bainahum as salafa man taraka ha faqad kafara wa man taraka ha faqad kafara bambancinmu da wanda ba mu musulmi ba sallah ce a tsaye da ita a yi ta kamar yadda Allah ya ce wanda ya bar sallah kwata-kwata to ko yana wasu abubuwa na addini annabi ya ce ya kafita. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan an ambaci wasu manya-manyan ayyuka rukunai a cikin sallah aka ce ya ayyuhal ladina amanu wasu wasjudu yani ku yawaita sallah idan kana yawaita sallah to ka sai kanka rahaman Allah shiga aljanna cikin sauki kana hadawa hadda qiyamul laili annabi sallallahu alaihi ya inganta yana cewa wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhuluna aljannata ku yi sallah cikin talatainin dare lokacin da mutane ke ta sharara bacci za ku shiga aljanna cikin sauki wannan karantarwa sahabbai suka dauka alqur'ani yace وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما bayan Allah mai rahama wanda Allah ke jin kansu ya ba su falala ya ba su ni'ima su ne waɗanda suke kwana sallah ma'ana suna tsayuwan dare mai yawa kuma sai Allah ya sake yabon su kano qalilan min al-layli ma yahjawun wa bil asharikum yastaghfirun sun zan in dare yayi kadan suke bacci kadan eh suna ta sallah suna ta sallah lokacin as-salatu kuma goshin lokacin sahur shine wabil ashari sai kuma su zauna su ta istighfari suna tsoron kada a watsa musu ake ansa kai jama'a sun kwana sallah lokacin da Allah ke sakowa duniya ta ɗaya kamar yadda hadisi ya inganta ya ce ina mai neman gafara a gafarta masa ina mai neman rahama a rahamshe shi ina mai bukata ya fada a biya shi a bashi lokacin kuma suke istighfari amma wani sai karfe biyu ko uku zai shigo gida ya je gidan kamuwa ya zo ya fadi kamar an yadda buhun gero ma ba na dawa ba ko na masara ya fi nauyi kirin haka za ka je ya fadi a katifa sai ka ce mushe irin an yanka sannan yana jan numfashi ko yana shari. ba zai tashi ba sai rana ta yi sama ya kwana gidan alfasha goshin asuba yana ta min shari bai tashi ba rana ta fito la ilaha illallah da mu da irin waɗancan mutane bayan Allah mi za mu ya gobe kiyama za a yi mana hisabi ina muka saka kanmu ga ƙarya ga sata ga yaudara ga zamba ga annamimanci ga hassada subhanallah mu tuba zuwa ga Allah wa abudu ku taho gaba ɗaya ku bauta ma ubangijin ku jalla jalaluhu da Wa waf'alul khaira ku aikata alkhairi alkhairi dan ƙone bai faduwa ƙasa banza in ji bahaushe yawa sana'il ma'ruf taqima sari'u ashar in kana aikata alkhairi sai kaga Allah yana ta kare ka barin shari yanzu bayan Allah nan wanda suna son kudin fa wani karfin hali ne baka ji eh, cikin mafi karancin abin da muka ansa na marayu wani wata baiwa Allah ta bada ɗari biyu ba jihudul muqilli kenan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tana son ta shiga sahu ko ta samu aljanna wani ya tuwo ɗari uku a dubu ɗari uku amin daga nan kuma mai biyar mai sha biyar mai biyu mai uku mai hudu haka dai haka dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tsara kanku barin shiga wuta koda da tsagin dadino ne in Allah ya anshi sadakan ka tsagin dadino aljanna zaka inna ma yataqabbalu Allahu min mu'minina Allah yana an san wanda suka yi da takawa ne in kuma Allah ya anshi aikin ka komin kankantan sa aljanna zaka tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya Allah ka sa mun dace wa fa'alul khaira ku yawaita aikin alkhairi la'allakum tuflihuna da wannan ne kawai za ku sami babban rabo Allah ka hada mu cikin wannan babban rabo na'am وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وتكونوا شهداء الناس فأقيموا الصلاة بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله أكبر وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنئم المولى ونئم النصير الحمد كل الحمد لله رب العالمين وجاهدوا ku tashi ku yi jihadi ku ɗaukaka kalman Allah ku yi jihadi da dukiyarku ku yi jihadi da halshenku ku yi jihadi da iliminku ku yi jihadi da rayuwarku da duk abin da Allah ya ba ku na iko haƙƙa jihadihi kamar yadda ya cancanta a yi jihadi yawa nasiha in ka yi ma ya gyatta ka yi jihadi in ka ilmantar da ɗanuwanka uwanka ka yi jihadi duk wani abin da Allah ke so in ka yi shi ka taimaki addinin Allah ka yi jihadi daga nan kuma har zuwa babban jihadi wanda za ka je fagen fama idan ya wajabta kansa wanda in ka yi shahada kai ba matacce ne kamar wanda ya mutu a kan shimfiɗa ba haƙƙa jihadi kuma ku sani Allah subhanahu wa ta'ala huwa shtabakum ko al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ne Allah ya zaɓe ku ya tace ku ya fifita ku akan sauran al'umma saboda ya ba ku alƙur'ani shugaban littattafai ya ba ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban manzanni kuma ya kammala shari'a da yake aikowa da shari'a ku babu annabi ba littafin da za a sauka bayan naku Allahu akbar sai ya sako mafificiyan al'umma sannan wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj na daga cikin bai wanda Allah ya yi ma musulmi bai sanya duk wani abu mai kunci ba a cikin addinin musulunci Allah ya kallafa mana ya wajabta mana ya fardanta mana abin da muke iyawa ne duk wani abin da ba mu iyawa Allah ya yi mana sauki a kai wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza amartukum bi shay'in fa'atu bihi mastata'tum da abinda nace ku yi ku yi iya iyawanku ai sallah sai ka tsaya ake yi amma in dalili yazo na ba za ka iya tsayuwa ba sai ka zauna kai in ba za ka iya zama ba ka yi a kwance da kai da wanda yayi a tsaye duk ɗaya. ladan ku daya ba bambanci azumi in ka ji kana jin rashin lafiyan da za ka wahala in ka yi azumi ko ciwon ya karu ko a samu jinkiri ka iji in Allah ya baka lafiya ka biya wannan shine sauki na addini babu wani abu mai wahala a cikin musulunci in ka ga wahala to mutum ne ya wahalar da kansa millata abikum ibrahim shine addinin ubangi a babanku annabi ibrahim alaihi salam Allahu akbar annabi ibrahim huwa sammakun na shine ya sanya muku suna musulmi min qablu kafin ma ku zo wa fi hadha kuma a cikin alqur'anin nan aka ambace ku musulmi li yakuna rasulu shahidan alaikum domin manzo ya zama mai shaida gare ku gobe kiyama Wata kunu, shahada, wa nasi ko kuma ku zan masu shaida ga sauran jama'an annabawa annabi zai mana shaida ya isar mana da manzanci Muminanmu kuma su za su yi ma sauran annabawa shaida cewa sun isar da manzanci ga al'ummansu. wani daraja ya kai wannan da Allah ya fifita mu to ina hanyar godiya fa aqimus salata ku tsaya da sallah wa atiz zakata ku bada zakka wa atasimu billah gaba ɗaya ku dunkule ku yi riko da igiyar Allah da Qur'anin Allah da addinin Allah kada ku shigar da bid'o'i da san zuciya a cikin addini kuwa maulakun Allah shi ne majibincin al'amarinku mataimakinku wanda yake kiyaye ku wanda yake ba ku nasara a dukan al'amuranku wa ni'mal maula kai madalla da irin wannan mataimaki wa ni'man nasir madalla da mai taimako in taimakon nan daga Allah subhanahu ta'ala ne abokin gaba ka bani Allahu akbar tunan za mu dakata da karatunmu ma na bana baki daya muna roƙon Allah da izansa da buwayarsa da rahamarsa ya Allah waɗanda ke karanta Qur'ani Allah ka ba mu ladan irin wannan aiki muna roƙonka ya zaljalali wal ikrami kuma akwai yan abubuwa waɗanda suke muhimmai ya kamata mu faɗi karatun bana ya bambanta da dukkan karatuttuka da muka saba yi aru-aru na shekaru akwai ‘yan uwanmu bayin Allah wanda suke da damuwa za su zo dubbai ana karatu wannan karo Allah bai ba su iko ba akwai ‘yan uwanmu ‘yan agaji wanda sukan zo su yi taimako su yi tallafi ba abinda ba sa yi na arziki wannan karan Allah bai ba da iko ba saboda yanayin wannan yanayi da muka sami kanmu akwai ‘yan uwanmu daban-daban dai ga sunan to albishirinku kyakkyawan ninyan nan naku da dukkan abin da kuka saba kuna yi akwai bishara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an tafi yakin tabuka duk da ba a yi yakin ba gaswatul us sahabbai sun sha wuya kakkayan tsido ya tsitsirai su kafa ta bara ga yunwa ga kishi ga komi ga komi ba mai dadi ba annabi ya dube su ya tausaya amma sai ya ce kai akwai mutanen fa da muka bar su a madina babu dajin da za ku keta idan kaya ya sassoke ku ku sha yunwa da kishi illa hakukun fil ajri ce waɗancan mutane sun yi tarayya da ku a cikin lada sabai sai suka yi mamaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace habasahumul uzur wa sharakukun fil niyya akwai hanzari ba yadda za su yi su zo kyakkyawan niyyar da ke zuciyanku Allah ya haɗa ku cikin lada don haka muna fatan duk wani mai ba da gudunmuwa wajen tafsirin nan shekara da shekaru da duk waɗanda suke zuwa wajen tafsirin nan shekara da shekaru da duk wanda suke musahama a kowane banni, ya Allah ka hada mu da su cikin lada sannan abu na biyu afuwan mun ta bayani yan uwa suna ba da sadaka fi sabilin sabilillahi game da tallafin marayu to wannan kwamiti na zariya local government mai kula da tallafin marayu sun aiko min da saƙon abin da aka samu da kuma abin da suke yi da shi sun ce a ranar 27 jiya kenan ga watan tara ramadana kenan 1441 wanda ya dace da 20 ga watan biyar 2020 miladiya ta annabi isa alaihi salam wannan sanarwa da muke ta yi wane ya ba da dubu ɗaya wance ta ba da dubu biyu wane ya ba da dubu biyar wance ta ba da dubu goma wane ya ba da dubu ɗari uku kaza kaza kaza to abinda ya shafi jaiz bank har zuwa ranar jiya abinda aka tattara an sami dubu ɗari hudu da shida da ɗari shida da tamanin da tara ta jaiz bank ta unity bank kuma an samu dubu bakwai da casa'in da uku daidai wanda in ka hada waɗannan kuɗi gaba ɗaya da 'yan uwa suka rinka turowa ana sanar da su muna fatan Allah ya sa ya zango zurin aljanna an samu miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da casa'in da tara da ɗari shida da tamanin da tara to a jiya an kashe dubu ɗari shida da talatin da takwas kamar haka an sai shinkafa buhu rigiza wanda yake da kilogram 100 buhu goma sha biyu a kan kudi dubu ɗari hudu da takwas daidai an sai buhunan masara manyan buhuna shi ma mai kilogram 100 kenan guda goma sha uku a kan kudi dubu ɗari da talatin an sa su a cikin abin nan an dindinke an yanda aka rarraba zuwa sayowa dako rarraba su a 'yan buhuna kanana da za a raba ma bayan Allah ya ci dubu ɗari saboda haka a shinkafan nan an raba akwai marayu ɗari biyu da hamsin da aka ba su ita kuma masara an amfani da bayin Allah gajiyayyu wanda ba su da yanda za su yi kun san yanzu akwai waɗanda yake wallahi ba marayu bane amma sun fi marayu jin jiki ma Allah kan raba mu da fitina su kuma an taimaki mutum hamsin da uku da masara wannan shine bayanin da ya zo kuma muna du'a'i Allah ta'ala ya sanya albarka ya sanya albarka ga bayin Allah da suka ba da wannan taimako ko gudunmuwa alhaji abdullahi fasfom da suka aiko da sadaka cewa a yi masa addu'a ba za mu manta da shi ba ko ba a aiko ba kuma haka ake so a bar baya mai kyau akwai hayatu abdullahi fasfon wanda ya aiko da dubu ɗaya akwai na na firgauci abdullahi biyar akwai abdullahi da haruna abdullahi eh, uku. akwai jamila shehu dubu ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya gafata masa ya ji kansa Allah ya sa yana matsayi mafi kyau a jama'an musulmi a dungula a takaice akwai iyayenmu iyayyinmu ƴan uwanmu wanda duk shekara muna karatu da su anan amma sun mutu a dunkule muna tuna su kuma muna musu addu'a ya Allah ka sa suna cirgausi ayyukansu na gangami Allah ka an san masu abinda suka yi na kuskure Allah ka yafe masu mai ɗaukan nauyin nan na sanya karatun nan ya Allah ka ɗauke zunubinsa gaba ɗaya ka yafe masa ka albarkaci dukiyarsa ka sanya shi cikin waɗanda za ka yi marahama gobe kiyama Allah ka tsare zuriyarsa ka gafata mai iyayensa da mu baki ɗaya ah, kuma har yanzu ga wani sako yanzu mariya abdullahi ita ma ta ba da dubu ɗaya a yi marigayi addu'a Allah ya ji kansa Allah ya sa sanadiyan haka ya ƙara samun mahama wajen ubangijin sai ya raba shi da azaba to abubuwa dai haka suka yi ta aukuwa muna fatan masu saboda yanayi kun gaba mu sanar da zakan kono wararen da za a kai ba zakan kono dole ne akan dukkan musulmi da Allah wanda ya fidda inda ya saba ana kaiwa ya kai domin a kai ma bayin Allah yanzu kuke jin ana cewa an raba ma mutane hamsin da uku ne ko da nawa ne na ambata cikin hamsin da uku masara domin tallafi su ma marayu ne ko sun fi marayun majin jiki to da Allah kada mu sakaci inda kana cikin wanda Allah ya baka ikon fitarwa to ai maza a sadar da shi a inda ya dace Allah ka an san mana ka yafe mana kuma karatun da muka yi Allah akwai Maryam Abdullahi Mariya Abdullahi da ta ba da alƙur'ani mai girma gashi a hannuna a yi ma iyayenta mhm. to to to wannan fa to mariya abdullahi ita ne mai dubu ɗaya a yi ma iyayenta addu'a to Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya sa suna gidan aljanna wata baiwan Allah ta ba da alƙur'ani ita ma a yi iyayenta addu'a da ita Allah ya ji kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu Allah alƙur'ani ya cece mu baki ɗaya a takaice kwarai. wannan shi ne ƙarshen karatunmu na bana muna roƙon Allah da izzansa da buwayarsa da falalan alkur'ani ya Allah muna roƙonka wannan annoba da ta taƙaita mana rayuwa ta dami duniya Allah ka yaye mana ita abinda muka yi daidai Allah ka ansa inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka gafata mana Allah ka cikanmu. kanmu ya Allah muna roƙonka masu sauraronmu kusa da nesa don akwai ɗimbin jama'a da suke sauraronmu Allah ka an shi wannan aiki da mu da su baki ɗaya ka sanya shi gobe kiyama ya zan fansa gare mu barin shiga jahannama Allah muna roƙonka waɗanda suka assasa wannan alkhairi ‘yan kwamiti da sauran duk masu hidima wanda suke nan da wanda suka gabata Allah ka ji kansu Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Jama'a musulmi ɗabi'an karatu wani sai ya ji kaman shi ake zungura Allah kuma ya sani ana ƙoƙarin bayanin abin da yake daidai ne to inda wani zai ji wani abu ya ji kaman ana yi da shi ne wallahi ba da shi ake yi ba fata mu gudu tare mu tsira tare Allah ka yafe mana idan kuma an ji kuskure to ba manufar kenan ba daga shaidan ne muna neman Allah ya yafe mana kuma a gyara mana Allah ka yafe mana اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئذ من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد مما قضيت وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم da social media ga su masu watsa ma duniya ya Allah ya ɗebe ku ya sa ku gidan aljanna ya yafe maku zunubanku ya ba ku ikon aikata alkhairi tsawon rayuwarku assalamu alaikum